يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك الله تشكيك وانسى yau muna ranar 22 ga watan biyar shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 13 ga watan uku shekara ta 2015 a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun na malamin Muhammadu Sani Umar za mu tashi a shafi na 368 fatsarar farko da ke shafin mala yake cewa wakana a shaddar nasi haya'a kuma mazan allah tsira da amince allah tabbata gare shi ya fi dukkan mutane jin kunya ya ke kowa jin kunya wa igba'an da kau da ganinsa daga abu wanda kuma dama halayya kunya ce take sa haka ba ka iya kura wa mutum ido ka ɗan kalle shi sai ka kau da kai to manzo yana da kau da kansa daga abu ala abu sa'id al-khudri sahaban sa abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi yace kana ashadd haya'an min al-abra'i fi khidriha manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi na da kunya fiye da kunyar budurwar da ke cikin bukata ko ɗakin da aka tanada mata larabawa suna da wata halayya idan budurwa ta isa aure to akan ware mata ɗaki da za ta zauna a ciki saboda tana da jin nauyi da kunya ba kowane abu za ta iya gaban jama'a ba kuma komai za a iya gabanta ta ɗauka su suka mata ɗaki daban da ita take ciki to galibi ba ta son ma ta fito a kanta kamar da aka sani lokacin da mace ta kai manzalin aure ko a yanzu a hanya mai kunya tana tafi da hijabin amma hannunta na cikin hijabin tana daga kada hijabin ya sauka ga wani tudu na abin da ya shafi mamanta in ta juya duk da hijabin amma kokarin za ta yi za tura hijabin baya kada ya sauka a ga wani tudu na abin da ya shafi mazaunanta saboda jin nauyi da kunya in ta kalle ka idan tana kasa. ba ta son a kalle ta ba ta son kuma ta kura mai ido saboda jin nauyi to mazo ya ya wannan budurwar da take jin haka jin kunya wa idza kariha shay'an idan manzo sallallahu alaihi wasallama sallama ya kyamaci wani abu urifa fi wajhihi akan gane a fuskarsa za ga fuskarsa ta sauya alamar ransa bai so abu bai ji daɗin abin ba ba tare da ya maka hantara ba ko magana mara daɗi ba ko kuma daka tsawa ko na amma dai kai da ganin fuskarsa ka san ba yadda aka saba ganin fuskarsa da walwala take ba a lokaci in kai mai hankali ne za ka fahimta cewar abin nan bai wa annabi daɗi ba wannan majin nauyin farajin jin nauyi ya fitar maka da abin da ke wa kana la yubitu nadharahu fi wajhi ahad ya kasance baya tabbatar da ganinsa a fuskar ma'ana ya kura ma ido galiba ka kura mutum ido ana ta kallon sai zuciya sai ta saka abu wannan me yake zato da ni neman wani abu ne ko me tsakani na da shi haka to duk abin za ka sa wani cikin damuwa ba na naka bane kai shi manzo sallallahu alaihi wasallama baya kurawa wani ido khafidu tarfi yana yin ƙasa da ganinsa bai ma daga abu balle ya kalle ka kallon sana kallon idan na kallon ƙasa nazaruhu ila al-ardi atwal min nazarihi ila as-sama' dubansa ga ƙasa shine mafi tsaho mafi yawa fiye da dubansa zuwa sama ba sai ya daga ba za ka ce ya kalle ko ya kura ma ido to galibi da sana ƙasa kallon sana kallon kasa, fiye da kallon wato ainihin sama na bari hilmula hawa mafi yawancin kallonsa kyallawa ne in ƙi kyalla ya kalla bu shi ke ya sake kuma wato ainihin i tabbatar da idansa i kura wa ke ba baya haka inda ya kyalla ya gani shi ke galibin kallonsa da abu haka sai in wani dalili ya kama kamar matar ta zuta ce shi tana so ya aure ta ta ba shi kanta hadisin ya zuci wuri ya kalle ta sama zuwa kasa ya kuma mai da kansa ƙasa bai sake ɗaga ya kalle ya gama abin da a zuwa ce ana sanka kuma ka duba gani ta yi ko ba ta ba ko a yadda wata kusurwa ma wani sai ya kan ta ƙara rawo ya kai ƙoƙarin ganin kallo ko to manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga ido ya kalle ta kasa zuwa sama ya sake daga ido har wani sabon sai fa ce tufa baya ciki ko bai ci bai ciki ba sai da tukuna ya ce ya manzo Allah an baka ciki ni na ciki yace je ka kawo dai kaga ya bashi kuma ko yana ciki manzo kace kana ciki zai ban maka halayyar ta ce ko yanzu ne sa an kan ruwa rana la yushabihu ahadan bima Ba baya baki da baki da wani akan abin da baya su mana in yi san baka sa ba zai biya maka shi kai da shi fada kuma ba karan ba zai fada ba halatta ba halayya sa bace so da haka ba wani wanda zai gaya wa abu baki da baki kuma baya ya abu domin yanzu galibi masu ake aji abin da za a faɗa maka cinno ya samu abin wato hasala ka da shi da fusata ka da shi manzo sallallahu alaihi wasallam baya faɗa wa wani magana baki da baki da ya san baya su. haya'a saboda jin kunya wa karama nafsin da daraja da martaba irin tare nasa da zuciya irin tasa wa kana la yusammi rajulan balaga anhu shay'un yakrah kuma baya ambatar wani mutum da abin da ya san baya so da labarin abin ya iso gare shi wane baya son a ji yayi abu kaza ko a san ya aikata abu kaza kuma labarin wannan abin ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam to ba zai ambaci wannan mutumin da wannan abu layu wa kana manzo ya kasance layu san mai rajulun bai ambatar wani mutum balaga an shay'un da wani abu ya iso gare shi na labarinsa ya karahu da ya san yana su yana kin abu bai san su bal ya kulu a? sai dai ka ji na cewa ma badu aqwamin yasla'una kaza me ya samu wasu jama'a da suke yin abu kaza da kaza maimakon ya fito ce me ya samu wane yake cewa kaza ko yake aikata kaza wannan nan zai ji kamar an masa tsarara cikin taro ko cikin jama'a baya haka sai ce me ya samu wasu jama'a suke kaza suke kaza kalmar jama'a ai kuma kurman baki ne an gane ko sau da ka tusalan kurman baki yake magana mai hankali sai ya gane ya gyara ba a ce da kai ake wata kuma ba ku tsare ta to haka mazo sallallahu alaihi wasallam wa kana a'dalan nas manzo ya kasance mafi adalcin mutane adalci shine kasan ya kamata kai aiki da ita to ka fi kowa sanin ya kamata kuma ya fi kowa yin aiki da ya kamata wa a'affahu kuma ya fi kowa kamiya wa asdaqahum lahja ya kuma kowa gaskiyar magana da zance duk magana zai faɗa a yanayin zubin da ita hakan ita ce mafi gaskiyar abin da za a iya faɗa wa a'zamahum amana ya keri ya fifici ya fi kowa girman amana da abin da ya shigo hannunsa da haƙƙi zai isa zuwa gare shi shine amana haƙƙin Allah ka bauta masa in kai ka sauke amana da kima inna arafna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا to amana da malamai suke faɗa ta tsakanin bawa da Allah ya ce kai sallah ya ce kai azumi ya ce kai hajji ya ce kai zakka ya ce kai gaskiya ya ce kai kaza to wani abu da ka dauka kun ka aiwatar ka sauke amana tsakaninka da mahalicci tsakaninka da bayi na aro kudinka a matsayin rance lokacin biya ya biya haƙƙin gada gare ka na cika amana na ar kayanka a matsayin amfani da shi zan da maka da shi na da maka da shi na cika mai amana na sauke haƙƙin da ke kai ka kawo min ajiyar kayan in kula ma da shi tsare maka kamar da nake tsara nawa san da ka bukata ka samu kayan ka ba abin da ya taba shi na yi amana waɗannan tsakaninka da bayi ke Kula ka a tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da bayin Allah yana da cika amana ba wani abu zai zo hannunsa naka ya gagara fita a tsakanin da mahalicinsa ne gaba da kowa wajen sauki haƙoƙin Allah sau da haka ya fi kowa mara mala ya ci gaba da cewa zalika lahu jawi mujawiruhu waɗanda suke makotaka suke daf da shi sun tabbatar da haka gare shi cewar manzo ya fi kowa mara wa a'da'uhu kai ba ma waɗanda suke makotaka da shi suke dab da shi ba na kusa da shi makiyansa ma sun tabbatar da babu ya shi amana wa kana yusamma qabla nubuwwatihi al-amin ta kai har ana masa laqabi ana kiransa da amintacce tun kafin a yi masa annabta to yana ga kuma ya samu annabta nagarta ta ƙaru akan ta da wa mu ilai fil jahiliya ana neman ya zama alƙali mai hukunci akan abin da ya fitara a lokacin jahiliya in abu ya kiki ka kasa ce zo ka shige gaba duk abin da ka hukunta min yadda duk abin da ka zartar shi za a yi kamar da ya faru a lokacin ajiye dutsen hajar aso a gurinsa sanda aka sabanta gina ka'aba kowace kabila na so a ce ta ɗauki dutsen ta sa ko kowane mutum na su a ce shi ya ɗauki dutsen ya sa a gurinsa wannan baya so ya barwa wannan wannan baya so ya barwa yace to ba haka ba kowace kabila ta bada wakilcin mutum daya ta bangaren in ya dauka wannan kabila ta dauka ya dauki barkonsa ya shimfida ko mayafinsa ya dau dutsen ya saka a kai yace kowace kabila ta kama ka wakilin ta ya kama ba wata kabila za ta ce ta saka bando wannan bai yi ba har sai to da an zub da jini da sai dai mai karfi sai Allah ya ya saka baya da ka iya kai kuma kana to wannan yana daga cikin wato ainihin daraja da kima da Allah ya musu tun kafin musulunci sun gamsu sun sun tabbatar da wannan qabla al-islam tun kafin zo musulunci qala Allah ta'ala Allah madaukake ce fa innahum la yukadzibuna haƙiƙa su mushrikai ba masa ƙaryata ka kai annabi Muhammad akan kan sun san ba makarici bane su ga laune jiyau ne sheda ne akan ba ka ƙarya walakin adh zalimina da dai su waɗannan matuta kawo da su da yin tarayya da Allah da bujurewa kiran da kake yi bi ayatin lahi yajhadu ayoyin Allah suke musawa jayayyar da suke da musulun suke da kangarewar da bujirewar da suke akan ayoyin Allah da ka zo da su kace abi akan wannan suke amma ba wai dan kai kana makareci ba sun san ba makareci bane wa kana ashadda an-nasi tawadu'an kuma ya fi dukkan mutane kankan da kai ba kaskantar da kai eh ya fi dukkan mutane kankan da kai ma'ana kankanta kai ka dauki kanka karami ba ma karamin shi shine kankan da kai kaskanta kai kuma ka wulakanta kanka a wajen wanda ba kowa ba ka je kana bambadanci kuma ka fi daraja da kima amma ka zubar da kima to na shine kaskanci amma kankan da kai shine ka dauki kanka ba wani babba bayan kuma Allah ya maka daraja za a dauki kai aka to haka manzo ki sallallahu alaihi wasallam wa ab'adahum anil kibr kuma ya fi dukkan mutane nesa da girman kai in aka samu kankan da kai to za a rasa girman kai aka samu girman kai to za ka rasa kankan da kai kishiyoyin juna ne yamna'u anil qiyami la yana hana a tashi tsaye saboda ya zo ko yana guri a tsaya akan yana hana kama ya qumuna lil muluk kamar da sauran jama'a suke tsayawa sarakunan su ko masu mulki a cikin to shi bai da da a ganin cewar shi bai da ɗauke shi wani ana kamba mashi shi a tsaya a kansa ina zaune a tsaya a kansa ko a tsaya saboda ya zo sannan sai ya zauna a zauna su baya wani wa kana ya'udul masaki kuma ya kasance yana zuwa iziyarci marasa lafiyan da ba su da komai ba su da kowa mabukata masakin Allah sarkin jama'a cikin cikin jama'a wanda ake abin a tausaya wanda ba su da wani abin a gani ko a daga to yakan je in ba su da lafiya ya dubo su ba sai ka zama na duwani ko honorable ne. in baka da lafiya yake zuwa duba a ko kai ne karshen kasan mutane baka da lafiya zai je duba kai wani ne abu wani abu ne wa al fuqara kuma yana zama gurin zama daya da talakawa wa yujibu al ab yakan amsa gayyatar bawa wanda ake ganin ba kowa bane ai bawa ne to in ya gayyace shi ɗaurin auren sa in ya gayyace shi cin abinci in ya gayyace shi ziyartar inda yake zai su ina amsa ba zai ce kai awa za ka gayyace ni ba to yanzu an bata shi ɗin da ka kawo wanda yake jigara jigara sai ce ba za shi ba ba ma magana an bata shi ɗin ya raina yanayin ko za ka irin wannan shirma ko ko kuma ka gayyace shi da baki ta haka kawai kamar kowa shi ba za shi ba Allah ya samu dace sai mun gyara halayen wa ya su fi ashabi manzo sallallahu alaihi wa sallama yana zama cikin sahabbansa ka ahadihim kamar kowane ɗaya shi ba za ka zo gurin wata gane cewa eh wancan ne babban ciki ba yadda kowa ke da ka ba gan shi ba isa lokacin da bambam ko bambama izo ko kumama izo yana neman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin majalisinsa da zuwa sai ce wane ne muhammad a ciki shi dai a haka yadda yake wani bai gane shi bane ko ba shi aka ce ka ga wancan mazaunancin shi ne yanzu kana zuwa za ka gane kujerar wannan rabar ko ba a gaya ba ko har ma faɗa yake waɗancan na higher table ɗin ko to mazu sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban sai ka nuna kama kowa qalat aisha matarsa aisha ta ce kana yasifu na'lam ya kasance yana gyara takalminsa da kansa in ya tsinke zai ɗauki allura ya tsinke ɗauki kayansa ya sa ashe ma yana ɗaukar yana sa gyararren takalmi ma shi ko ah, to ne amfani a gyara ai dan amfani da shi ashe ma yana sa gyaran ranta ba sai sabo ba to kan za ta da su ba su ya ka ɗauko takalmin banɗaki wai na banɗaki ka zama wani gaja ne duk samun guri ne fa kuma wani abin mu ɗauke shi har cikin makarantun. yanzu sai a koro maka yaro wai bai samu kan ba ba zai karatun ba nan sai ya zo da kambas saboda ne har ba ciki abin za a ce rasinsa a ce a dubu waɗanda abubuwan na jigajigai a karatu in ka ce bai da lissafi ya duba sai sa yake ba daidai a karɓi magana amma ya zo da ya zo da sandar ka ce kai kambas ko kambas ɗinsa wai ya kwana biyu to yadda muka ɗauki abin kwata-kwata mun juya shi ta kamata a cikin al'ummar musulmi irin wannan abubuwan har da ganin sauye da waɗanda ba cikin society da su wa yukhidhu thawbahu kuma yana dinke sitararsa in sitarar ta yage zai dinke isa da zai ce tunda ta an samu dinki a jiki shikenan ba inda dinkin farko ta shi shikenan a baya wa ya'malu bi yadihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi yakan yi aikace aikace da hannunsa kamar yadda kowane ɗayan ku da ba annabi ba ba manzo ba yake aikace aikacensa a cikin gidansa da hannunsa a iya samun ka a cikin gidanka kana jan ruwa a rijiya ko kana wanke bokitanka ko kana wanke kayan sawanka haka yake yi shi ka je gidansa za ka da yana aikace aikacen da miji yake mutum yake a gidansa wanda ba wani matsayi ba da shi to shi ma haka yake a gidansa wa kana basharan min al mutum ne daga cikin mutane ina da ɗabi'u da halayya irin na mutane ba mala'ika bane ba aljani bane mutum ne irin abubuwan da suke ba sa zubar da kima ɗan adam yanayi kamar mai yafli thawbahu yakan tsaftace sitaras sitaras yakan tsaftace sitaras wani lokaci ya fili tana zuwa da ma'anar ɗan sutura akwai kwarkwata a ciki a rika ciccirewa to manzo da yake ƙanshi na kwarkwata wasu ta zama gudun zama a gurin ka gaba na ake nufi ba to ai mai cire kwarkwata ai tsafta sutura yake daga abin da zai cutar ko to haka shi manzo abin da ya shafi sutura ta yi dauɗa ya wanke ta ya tsabtace ta yana yi da kansa ba sai lallai an ɗauɗan wanki ba yanzu matsawa za a yi yanzu kamar wacce a cikin sai wanki kana kamar kai to kamar ni mazo ma ya yi wanki ko san kai ya shi ne ba kusa ba za ka taɓa yi ba to aka ɗauki rayuwar a haka sai ga Allah ya ta sauki amma duk an da aka ɗauki wato high test ɗin nasu aka ce kowa koli to shi kenan matsala ta samu kai ba za ka samu daidai ba ni ba zan samu daidai ba na jin daɗin ka ba ka jin daɗi wa ya halibu shatahu yana tatsar dabbas ya ce ko akuya su yake cewa sha in tatsa akuya ta kama nonon zai tatsa in ya ce zai tatsa ta zai ce kamar ne tsaye na tatsar nono a tatsuwa kawo a zai tatsa da kansa wa ya mu nafsa yana wa kansa da kansa ɗawainiya ka siyo abu ka ta ɗauka wani kaya ɗauka a itace ne kake ganin to ka ai bala ku iya aiki da shi a ya girma sai an sa zai iya ɗauka ya sa irin waɗannan abubuwan dai ne wa kansa bukatunsa ba sai ya lalle sai wani ne zai masa wa kana aukan nasi bil uku ya kasance mafi cikar alƙawari ya fi kowa cika alƙawari wa kana aukan nasi bil uku ya fi dukkan mutane cika alƙawari wa ausalahum lirrahim kuma ya fi dukkan mutane sadar da zumunta wa a'zamahum shafaqa kuma ya fi su sassauci wa ra'afa da tausayawa wa rahma da jin kai ga sassauci ga tausayawa ga jin kai eh. wa a'zamahum shafaqatan wa ra'afatan wa rahmatan bin nas ya fi dukkan jama'a tausaya wa mutane da sassauta musu da yi musu jinkai ahsanan nasi ishra kuma ya fi dukkan mutane kyautata zamantakewa wa adaban da ladabi wa afsaqan nasi khuluqan ya fi kuma dukkan mutane taushin hali afsaq shine abin da yake mafi laushi ko mafi yalwa to ya fi mutane yalwar wato ainihin halaye adan nasi min il akhlaq mafi nesantar mutane game da munanan halaye miyagun ɗabi'u ya fi kowa yin nesa da su lam kun fahisha shi ba mai zagi bane faɗar maganganu marasa daɗi wala mota mutafahishan ba mai kokarin kakaba wa kansa koyan faɗar abubuwa marasa daɗi ba kun za ka tara a ɗabi'ar kana faɗar magana da rufe ka zai baka amsa mara daɗi wannan namun naka ai yayi sanyi ta yakin badar aka yi ko ko yayi kura ya yakin badar aka yi kaga dai kura yaki ai ba ba ɗaya take da ta gari ba amma namun naka bai gasu ba sai kama ba a ma yanka ta ba ko misali ne nake ba na waɗanda suke irin wannan kana raba baki zai baka maganar za ta kora ba ka ji ba shi. to waɗannan wanda suke halayya su ciya akwai kuma wanda yake ƙoƙarin su ya koya zai faɗa ɗan amma za ka ji bai yi irin wanda ya saba yin ba amma yana ƙoƙarin ya koya to shi manzo ba ɗaya ba halayyarsa ba ce kuma bai ƙoƙarin sa ya yi lam yakun fahishan ba mai miyagun maganganu ba ne wala mutafahishan ba mai kokarin sai ya kwaikwayi miyagun maganganu ba ne wala la'an baya tsinuwa sam ba mai tsinuwa ba ne wala sakhaban fil aswar ba mai hargowa da hayaniya ba ne a cikin kasuwa wani yana kasuwa kamar yana ri yana ri ka ji kuwar sana ka ji hayaniyar sana baya haka in bukata ta kai shi abin da ya je shi zai koya wala ya jizi bi sayyi'ati Ba ya saka mummuna da mummuna in ka muna na masa sai kyautata ba in ka kyautata masa zai kyautata ko ka kyautata ko ka muna na shi dai sai dai ka ga da kyau daga wajen walakin ya'fu sai dai kan yafiya wa yasfa ya kauda kai in an masa ba daidai ya eh, yi afuwa wa kana la yada'u ahadan yamshi khalfahu kuma bai barin wani daga cikin sahabbansa ya bi bayansa yana tafi shi yana gaba ana take mu ba an yi mabudi ga baya eh, yakan bar bayansa don mala'iku ci sabon su ku shige gaba baya kuma mala'iku ne suke biyar da wa kana la yatarafa ala abidi manzo sallallahu alaihi wasallam bai jin kansa akan bayansa ba da shi wani ne ai ku bayina ne kasar ne kuke wa ima'ihi da kuyanginsa mata bayi kula ko ka zama namiji bawa ko ka zama mace ko ki zama mace baiwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam baya jin cewa to ai waɗannan bayi ne kuma ɗani, baya wannan in kawai sai ka ɗauka duk bai ɗaya a ma'akalin a wajen abinci abin da ya ci shi zai ba su wala malbas haka wajen sutura irin suturar da ya sa ita za su sa wa ya kudumu man kadam duk wanda ya matsa wani ya shi ma yi nema bai barin ka sai dai kai ta wahalta masa shi bai wahalta za ka wahalta masa zai wahalta to ba kai masa ma yi maka bare kai masa ko walam ya kulle khadimihi uffin qaf tun da yake samsan bai taba cewa da mai masa ɗawainiya tur da abin da kai ko kayi kuskure ba za ka tur ba sai kawai da kai ya tunda kai abin kirki da yawa wannan kuskuren bai kamata a ɗaga maka hankali a kansa bai kamata a muzanta ka saboda shi wannan shine mafi abin da wato ake mallakan mutane da shi yayin da mutum ya maka ba daidai bai fahimci cewa shi da kansa ya fahimci wani abin da ba haka ya kamata ya gani a fuskarka amma baka gaya masa baka tashi hankalinsa ba ka nuna wa jama'a to kuma zai rika cikin nauyin ka fiye da dama za ka yi daraja da kima a gurinsa in ma wani lokaci ya dame ci to a yi haƙuri ba da abin da zai ci habawa ne irin abin da kai kaza kaza kaza kaza don wani dafa wani sai kuma a manta sai kuma ka ji nauyi fiye da a ce wanda zai zo a zangale maka ka fi karata to duk abin da ake baya gani ba ka kuma sai ka fara bore sai ka zama wani horo an gane ko to manzo sallallahu alaihi wasallam bai tir da wani abu da wato ba wa sai ko mai masa hidima walam yu'atibu ala fi'li shay kuma bai zargin mai masa hidima akan aikata wani abu ce me yasa kai autarki ko bar abu dan me baka ba ya kabar abu kaza ba baya wa wa kana yuhibbul masaki kuma yana son wato talakawa ya wa su? yana zama da su isan matsalar su san cewar shi su ne shi shugabansu ne shi jagoransu wa ya shahadu yana halartar raka su zai ce to ku je ku kai shi saboda yana ganin ba ni bane a kowa za a ce a kai gawar ka shi wala yahqiru faqira baya wulakanta talaka li faqrihi saboda talauci dan ya san ba shi ya sa kansa a cikin talauci ubangijin da ya shi ne ya masa haka to in ka wulaƙanta shi da wafan da wanda ya masa wannan yanayi inda shi ma ba shi yau kansa in san zane ya wuce haka shi kowane ba so yake a ce shi ma ba dama ne ko sai ba zafin maka zama ba da saboda akwai hikima in ka zama ba damar ƙaramin ta rasa ka jin kai sai sa kuma ka da addini za ka baka a haka ka ci ribar wato ainihin wannan ba daɗin a baka lada a kan kare ma zunubi a ɗaukaka matsayinka ko ba ka rasa addini to wannan mai wannan halin ina mu'amalar sa gwargwadon yadda yake ba zai ce ya dan talaka ne ya watsi da shi ya san cewa talauci da wadata daga allah ba mutum ne yake ga dama ya ba kai. kuma ko kai ka fahimci haka kake koyi da shi haka za ka wa kana sallallahu alaihi wa sallama an nas fi masjid ko manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi shine mafi nutsuwar mutane a majalisinsa in ka zo ka sarra ya kowa nutsuwa da kinsi da sanin ya kamata saɓanin yanzu ka zo shugaba ka zo wajen zamansa ko kuma ofis ɗinsa ya rika juya ma da kujera kenan a yi haka a yi haka wai zai ka san ina muzurai ko to ka kace ce ya fi kwana zuwa gurin ya fi kowa har za harkakawa ne kuma ma ji ke shi wannan shi ne cinyewa za ka yi kowani fa shi ne ba excellency ne honorable a to ba ruwansa da wani za ka zo ka tada shi tsaf a kujera wa kana la yatakallamu fi ghairi hali kuma baya magana a abin da ba bukatar magana in ka gaya magana to bukatar magana ta kama kuma ya dace a yi zai yi kuma wacce ta dace amma in abin da aka yi ba wanda zai bukaci a magana mai ba zai ce komai ba sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa za mu gaji wa yu'ridu amman takallama bi gairi jami'i yakan kauda kai game da wanda ya magana da bata kamata bata dace bai faɗa abin da ba mai kyau ba ba zai diran maka irin diran mikiya ba sai kauda ko gyara zai maka sai maka gyaran da za ka yaba da gyara ga ga sahabin da ya zo ana sallah ta kusa da shi ya atishawa bai san ba a cewa 'yar hamukalla ana cikin sallah ba yace hamukalla aka da kicin ya ana nusar da shi ba a magana ana sallah ce oh ko dan nace da shi ko 'yar hamukalla daga cewa da shi 'yar Ya yace duk duniya bai taba ganin malami irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gama sallar bai hantare shi ba bai doke shi ba bai harare shi ba sai ta shi to an kai wannan sallah da kake gani abubuwan da suke cikin ta sun ishe ba a ɗauko wani abu na wajen sallah a shigo da shi cikin sallah ba daidai ba ne ce ko abin da ya nuna to ga bukawar da ya tsari ba a masallaci ko an yi takan sai ta ku gane shi gaba a bashi shi ya kare ya kare aka ce ta ɗaya ruwa a zuba aka ɗaya ruwa aka zuba shi shi ne abin ya mata daɗi shi ma da haka da ya sallar sai zuwa ya ce ya ubangiji ka ji ne da muhammadu kaɗai bayan muka ka ji ɗan kowa ya ta ma hukunci shi ma jin daɗin abin da aka to a zazu kuskuren da yadda aka kawo da kai ko ba a yi madaran mikiya ba kuma wanda suka taso za su daren mikiya ya ce a ya da shi ya kamata ku san waye ai ba nan ba zuwa a gane ba ko da kuma ɗan gari ko to haka so da aka mazo a kai wani abu na magana da ba haka ya kamata ka faɗa ba sai ya kauda zai ma gyara sai ma gyara da za ka kafin ci gyaran ko ba a tashi hankali da wa kana dhahiquhu tabassuma kuma dariyarsa murmushi ce in abu ya bashi dariya sai daga ya murmushi a sa na gaba za su fito haka binciciyar abin ya faranta ba ita ce dariyarsa eh, makurar dariyarsa ya yi ta wuce murmushi shine ka gano sa amma bai taba dariyar da aka cikin bakinsa tun da yake kai ku so nawa kana ha ha ha kaga Allah ya soye wa kalamuhu fasla kuma maganarsa daki daki ce daki daki ke magana Ba ya gudu a magana ba sauri a magana sara ta ta ta idza takallama bi kalimatin a a'adaha thalatha idan zai faɗi wata kalma ko zai faɗi wata magana da take da mahimmanci. da ta kama ya kamata mutane su mai da hankali a kanta sai ya maimaita ta sau uku ala wa ƙaunarsu ala wa ƙaunarsu ala wa ƙaunarsu ta ce ya faɗo su maganganun kafin ta bai maimaita haka amma da ya zo kanta ya ce ala wa ƙaunarsu ala wa ƙaunarsu haka to yana irin wani su da ka yi kan maimaita kalma sau uku don a fahimce ta a gano mahimmancin da ko ta. ba ana nufin duk maganar da ya faɗa sai ya faɗa sau uku kama sai ka ƙosa mai sauraron ta to shi kenan ya mai da kuma mahaukata ba a gane magana kenan ta ta gaya mutu ko amma abu wani muhimmi ya kamata a ja hankalinka a kai da sai ya maimaita shi yana haka hatta yi fahama hama har a fahimci abin da yake so a fahimta da gare shi wala ya surzu haditha sardan baya sakin zance saki ratatatatata ba kuma ba fulstop Eh, baya gwama magana shine gwaman magana eh, to baya irin wannan baka dare wata baka goye wata sai an fahimci ka ce wai kai ana maka mummunar fahimta za fa kace kace kaza sai kuma ce kaza to an ba san ka fita daga magana ka ba ka fara shi ka muka fahimce ka su sai ka sa kanka cikin matsala su su kasa fahimta ka kai ma ka ce ba sai maka adalci kuma kai kake da za maka su da ka magana sa daki daki sai ya gama wannan shigo sannan kuma yin ayi baya yadda zai wato ainihin sai ka ce mai kace saboda ya yi gudu kuɗa haka wa alal jumlati ko malace kai a dunkule dai saboda cewar ya daɗe ana yi littafin bai cinye ba abin da yawa ita kai a dunkule dai faƙad kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam hakika annabi suna da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance muhallan bi sifatil kamal mutum ne wanda ya ci kwalliya da wato sufofi na cika eh, ya ci kwalliya da sufofi na cika almunqati'atin nabir wacce ta yanke dukkan wani mai kama da zaka iya cewa ya kama da shi babu addabahu rabbu fa ahsana ta'diba ubangijinsa ya ladabtar da shi ya rene shi ya kuma kyautata renansa da ladabtar da shi da haka ya kowa hatta khatabahu niyan alai har Allah subhanahu wata'ala ya zanta da manzo yana mai yaba masa akan haka faƙala sai yace wa innaka la'ala khuluqin azim tabbas hakika kai annabi muhammad kana kan kyawawan ɗabi'u ko kana kan ɗabi'u masu daraja masu girma wakalat hadhihi da khilal waɗannan halayya na manzo sallallahu alaihi wasallam sun kasance mimma qarraba ilayhi an-nufus suna daga cikin abin da suka kusanto masa da zakatan bayi wannan yasa ake ta san a matsayi shi can halin ka zo an ma kyautar da ba a tsoron talauci an gaya ma magana mai daɗi an karɓe ka da walwala an saka maka fuska ko sai ka ji kai ba inda kake so ka zauna irin ka hana yin saka ma fuska ya ɗauki abinsa ya baka abinsa ba komai ba ne ka zo da matsala ya gaya ma abin da zai kwaranye maka ita ka gan shi ka ji daɗi ka goge gumansa ka samu ƙanshi waye ake wannan to da ka wannan daga cikin abin da ya kusanto masa da zakatun mutane wa habbabahu ila alqulub isan ya kaunasa cikin zakata. irin wannan halayen da wa sayyarahu qa'idan wannan ne ya mai da shi jagora tahwa ilayhi al-afida zakata suna karkata zuwa gare shi wa alana min shakimati qaumi ya kuma tausasa auraran mutanansa ba al-iba bayan da sun kafe sun kashe sun kangare ba za su ba abin da ya zo da shi ba kuma daga baya suka watsar da wannan sana in an ce shakima shine wanda yake da wahalar ba bahago mardaddan mutum ta wajen halaye da kin abin da aka zo da shi to irin waɗannan mutanen cikin mutanensa bayan da sun ki karɓa abin da zo da shi wannan halayen nasu da ɗabi'un nasu su ne suka sa suka zubar da makamansu suka karya bakansu hatta dakhalu fi dinillahi afwaj har zama ire-iren suna shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a ta jama'a as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka koya udhkur ma ta'rifu min sifatihi sallallahu alaihi wa sallam al khalqiyya fado mana abin da ka sani ko wani abu daga cikin abin da ka sani na sifofin manzo sallallahu alaihi wa sallam ta bangaren halitta halittar gaggar jikinsa hannunsa na da laushi fiye da katifa ina da lotaccen kai ba mai ɗan ƙanƙanin kai ba ne zai zama gilgil ba kuma mai ran talele ba ne zai zama atirin gil eh, ba dogo ba ne ba gajere ba ne ba fari ba ne can da zai zama ya kamar wanda aka shafa a can kuma babu baki a cikinsa a baki ba ne ga gashi tsakin idansa wanda zai baka dara da rani ba irin na yan cana ba ga gemunsa har ya bar duniya gashin da ke jikin wato anin kansa ko gemunsa ba su wuce guda ba su kai ashirin farkwararsa ba ta kai ta kawo ba ta nutsuwa ce ba ta an ji jiki ba ce <laughs> ina da faɗin kafaɗo yanayin alamar ƙarfi in dama ba mai ƙarfin su cikin su zo haka a mai da makaranta lokacin haɗin gwalalo a da ki dutse wuta ta yi wani daga dutsen da abinda ka sare shi da shi ko zan ya zo kuma da ka ya yi ya raɓa yi kamar toka eh tun duniya sabbata ya tudu bayan kamar wato an goya man nama a baya ba ka ce haka ya tsunsa kuma ga suma wanda suke wato ba irin sirara kanana kananan nan bane duk mahaɗa su za ka suna da girma wanda zai baka sha'awa sallallahu alaihi wasallam ko zukur ma ta'rifu min sifatihi al to faɗa abin da ka sani kuma na siffofinsa ta ɓangaren halaye mai kunya ne mai kyauta ne mai haƙuri ne mai yafiya ne mai zumunci ne mai san hali ne sasunan ne da karamci eh. bima yushbihu haya'uhu sallallahu alaihi wasallam kunyar da yake da ita da mai take kama kunya budurwa ta ma fita ta an gane kuma ta ma fita budurwa sai mu tsaya laifin daji karewa Eh, an kusa zuwa ko mun zo ga inda za mu karanta rashin lafiyar manzo sallallahu alaihi wasallama da barin duniya Allah ya saka musu da Allah addu'a game da ruwa a neko da makarantar arabic muna roƙon allah ya ba su ikon wato jarraba da amsa kai amsa za ta faranta musu rai ta faranta wa musulmai rai allah ya ba su cin nasara da sa a ce wannan kuma ake magana cewa mutum ne ina cikin sallah sai zamanto ba a ta kama shi ya yi ƙari sai da ije karshen sallar isallar zai yi sujada ba a din ya yi sujada ɗaya daga ciki saura ɗaya sai alwis ta warware ya sallar an fahimci bayani ana ga za a samu amsa ba a mutumin da ya yi salla ba a ta same shi ya yi ƙari a cikin sallar sai da ya ce assalamu alaikum yanzu saura ba a da gani ke ma ba ya yi jida ɗaya sauran ragowar ɗaya ya lalata sauran ya sallah sai bismillah sai alwala ya zo ya baya haka abin yake ko da gyara eh, shi ne abin da ke suna malamai suna cewa ko bayan shekara ɗaya ba a cikin kanka ka tana kai to bayan shekara ɗaya kare a lola nok. an gane ko yawa kabali ce ba yadda ka iya lola ta sallah ta lalace amma ba a ji za ka iya a lola ta zo sallah ta yi wani kuma yake cewa dan Allah yana so a yi masa ƙarin bayani dangane da zihari idan mace ta yi wa mijinta zihari aurensu ya ɓaci zihari namiji ne kawai ke iya yin zihari dalilai ba su zo cewa mace ta yi zihari wurin su ya rabu da mijin dalilai da suka zo na alkur'ani da kuma abin da larabawa suke kafin zuwa musulunci musulunci zo ya tarar bi hukunci a kai maza aka san suna yin zihari ga mata in namiji ya so rabuwa da matarsa rabuwar dindindin yadda laraba suke sai ido wata wacce ta haramta da aure gare shi sai ce to wannan matar ta zama kamar ita a su. ce bayan ki kamar bayan baba yadda bayan baba ta ya haramta gare ni a matsayin namiji to haka na ke ma ya haramta gare to suka faɗa ka ba aure dindindin ko kuke nan. musulunci ya zuwa tare da wannan jahiliya tare da laraba Su haka da aka yi haka a lokacin manzo matar sai ta zo ta kawo kuka gurin manzo sallallahu alaihi wasallam haula قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها لا تشتكي إلى شتun da Allah ya kawo mana manzo muna ta ganin sauyi a wasu abubuwa da muka saka ma tsaka mai wuya bari in je in koka masa wani abin da ya faru ce ga yara ga shi tsoho ni aka mana da wannan yaran matsala in shi kuma wato ainihin aka ce ba ni shi ma masu sauƙin ita suke ciki ya sa kansa matsala ya sa na matsala 'ya'yan ma an sa matsala to shine sai Allah ya hukunci ce duk wanda suke faɗar wannan magana suke faɗa magana banza suke faɗa yaquluna munkaran min alqawli wa zura kana ce mara kyau ƙarya ce suke faɗa dan waɗannan matan ba iyayensu bane ma kunna ummahati in ummahatuhum illa la'i wa la'i su da ka sai Allah ya rusa wani to abinda za a yi duk wanda ya yi haka cikin maza to ya yanta baiwa hukuncin ya wuce a bai da baiwa to zai azumi na wata biyu a jere shi ya jawo kansa a ba zai iya wato ane yanta baiwa ba ba zai iya azumi ba na akwai ciyarwa eh kamar lamin fa itsamu sitina sitina ko sai kuma magana ciyarwa sai ce da mabukaci guda su to wannan shine abin da musulunci ya zo da shi ko dai yan tabaiwa ko kuma azumin wata biyu ko kuma ce da mabukaci guda su sai abin da kai da cewa ka haramta wa matarka kanka matarka sai ya kawo sai zama halali a gare to wannan maza aka sarar tun jahiliya suna yi musulunci kuma ya ba da mafita amma mace da ba a ba ta halin ta ce ta rabu da mijinta ba kai tsaye ita abin da take iya yin so rabuwa da miji shine kulki cito wani ne ga sadaki? ta ce sadaki tana na baki sadaki yanzu kika damu da ce abin zama aure ba yanzu ya dai a yi ciniki irin ki yanzu ana so sai an kashe ka ba ta ni zan iya baka kashe ɗin ni dai ka kyade babu laifi a'a iya abin da ka ba za ta bada maka da shi ta da maka da shi aka yadda aka shi ke to nan da zai iya raba ta da kai amma ba ta ce ka zama kamar na ba kana nufin ba aure da kai da ita jami'ai mata ba sa zahari bai wa Allah ai da ana zahari ta ai da zuba mana da nan ne ba ai da masu sakin sun yawa kuma saki a hannun mace ai za ka ji kamar karya kara babal babal ana ta yi yawa da haka mata ba su itikadi maza ne suke gari yanzu ma fahimta addini ta sa irin wannan fata sannan ke cewa don Allah shi wai mai ma'anan ma salati da ake salati salati salati salati addu'a ce ta bangaren Allah da bawa shi ma manzo da aka ce masa wasalli alai inna salataka ta kan kayi musu addu'a addu'ar ka nutsuwa ce a gare su sai ke cewa da Allah Allahumma salli ala Muhammad Allah kai wa manzanka addu'a an fahimta ko kuma ba haushi sai ce tsira me tsira aka maka addu'a ka kubuta ta aika tsira sai ke cewa tsira shine abin da ake me hukuncin wanda yake wani salatin da ba na annabi ba in abin da yake faɗa na salat babu wani abu na ki to ya zaɓa wa kansa koma bayan salati misali irin za ka dace ya allah ka yi salati ga annabi adadin bayan ya allah ka yi salati ga annabi adadin duwatsu a ta irin wani yabuwa to irin wani za ka kace to kai shi kake in a cikin abin da rafa ba wani abu na aiki wanda ya ci karo da shari'a ba zai zama ba salati amma kai ka san ba zai daidai da salatin da ya fito daga bakin mutu domin ya ce wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi ficiyar shari'a ta annabi muhammad sai da ce ka dauko wa kanka koma baya in ko ka dauki wanda kuma ake da wani kudiri a kan mummunan kudiri to wannan hannun riga za ku na manzo da shi kansa wannan kuma hatsari alaka ce eh. dan wanda zai ce ga wani salati babu wani salati a duk duniya da yake kusanta to kamar yana cewa har manzan ba har na manzan to in ka tafi da wannan kudurin wannan halaka ce suna najinat kowanne eh. shi ne ake ga maka duk wanda ya ɗauki wannan yi wa annabi salati da shi ba za ka ce yayi sabo ba ko salatin bai yi ba amma dai bai dauko wa kansa abin da ya ba eh. kana ji ina kayatar da sai ka salati ga nafa sai kai da wani baka ban na zan ba kuma kai wannan din dan dai kayatar da ke ji da ka sani Allah mala akwai hadisi da yake hani da yankan farce ranar lahadi babu za ka iya yanke farcen ka lahadi litinin talata laraba alamus juma asabar har zuwa wata lahadi babu laifin a shida a kowace rana dama ta samu ta yanke farce ka yanke kai da abin za ka kiyaye kamar da ah, hadisi ya tabbata cewar sahabbai ba sa haura kwana arba'in ba su yanke farce da inda wata ya kama ya cika to ka kafin a kai ga a ce an samu kwana goma a ciki sai ta kokari yau wannan shi ne abin da aka kiyaye amma a wace rana cikin rana ta kai ya halatta babu laifi a ciki mutumin da ya je sallar idi sai ya samu raka da ya zai ci kodin zai ta kamar yadda limami kabbarorin nan da aka yi baya nan guda kaza kasancewar shi yanzu cikowa ya ɗauka wannan raka da ya limanta ta farko ne wacce ya samu da liman idan zai tabi sai ya kabbara guda biyar maimakon can da aka yi bakwai inda shi cikuwa yake zai cika su sallar yawa kuma ya samu sallar idi da ya samu arka a guda daga cikin rakawar sannan ke cewa a game da abin da ya shafi ladanai da limamai da Allah ya batun abin da ya shafi kabbara da suke ja Allahu akbar ko kuma allahu akbar yaya yanayin zai irin babu wani dalili da ya so akan cewar a jayi yawa shi na akbar ma sabo ne ka ce akbar dubga dubgan ganguna ce manya-manyan ganguna haka kuma bai kamata a ce musulmi ya faɗa haka kuma jan allah in anan kai jan tambaya ma kake Allahu akbar ko Allah ne ya fi komai girma to zai baka amsa in kuma Allah din ne duk irin wannan da da asali zaka tar hadisi duk da su ko za ka yi sa wajen kiran sallah Yana wani kakala kakala da wasu ke ina wuce misali ko a wajen yin kafara saboda haka ko ka kafara ka kai sai Allahu akbar Allahu akbar gwargwaron da bai fice yadda ake so kusa inda ba gurin za a ce kayi wani jan mati kaza ba ne da yawa wannan ba ya ciki abin da ne haka kuma ko a wajen ƙarshen ma za ka zo za hayyana sala ya ta tai har sai ya kusa shi da yawa duk malamai suna hana irin wani eh, ba daidai ba ne wasu suke ɗauka hakan shine kasancewar kama ba dama ne ka zama wani ba balara kuma ba ka gani shi kuma na ke cewa yi da abin da ya shafi ake cewa ayat take magana akan taimama wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib da sai ke cewa mala a game da abin da wasu mutane sukan cewa wai ko a lahira wani na cin albarkacin wani ya abin yake tambayar beji waccan ta farko akan maganar ayar wato ainihin ba. da allah yake cewa in ba ku da lafiya cuta ta same ku da za ta baku ku taɓa ruwa ba aw ala Safari ko kuna cikin halin tafiya kun samu kanku a inda ba ruwa ba kamar mazaunin gari ya san inda zai samu ruwa ba dan babu ana matafi ne ko ba ruwa ya yanke maka wanda shi ne za ka iya alwala ko kai wanka inda na ba ta sare to ga ruwan kana da shi amma baka da lafiya ba za ka iya zuba cikin ka ruwa ko kuna ko makamancin haka ko tsananin sanyi da in ka zuba cikin ka zai daddare to ya zama wannan ruwan tankar ba shi nan ba zai maka alwalar ba da za ka samu kanka cikin matsala a tafiya ce ba ruwan in ka ce ma ina yake baka san da za ka same shi ba ma akwai shi kai a matsayin ka na matafi to sai mu ubangiji nun ce to a irin wannan a yi ke mama da kowar da su ne dalilan da suke sa a rashin ruwa ko kuma cutar da za ta hana ka amfani da shi cewar auja ahadun minkum min al-gha'ib ko dan ku yazo daga ya gama biyan bukatar ta tsuguna ya je ya biya bukatar su ya yi fitsarinsa ya yi bayan gidansa misali to gayet sun yi da bayan gida ɗin so da haka ya yi tsarkin amma me ya tabbatar cewa wannan bayan gidan da iya rusa masa alwalarsa ta za ko yanzu ba zai iya ibada ba sai da wata alwala to gashi a cikin tafiya ko gashi a rashin lafiya sai a yi amfani da tsirama a in kuma abin da ya shafi bangaren tsarki ne shi wannan dama tsarkin hoge yana mayar? wato tsarkin ruwa idan ka rasa ruwa ko kuma da ruwan amma can ba inda yake ba sauƙi da shi a gurinka ba in kai na hoge zai ɗauke ko kuma abin da yake kamar don hoge ɗin kamar abin da ya shafi tishu da ake da shi yanzu kuma kamar can to rashin abin da kusan abin yake nan kuma cewar batun ko a lahira wani yakan ci albarkacin wani haka ne gaskiya ne amma ba yadda wasu ke zato ba ana cin albarkaci domin a ayat take magana alhaqna bihim zurriyatahum والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم kaga dai alhaqna bihim zurriyatu wanda suka ba da gaskiya da Allah suka bi dokokin Allah a nan to zuriyar za mu riskar da su zuwa bare su don ƙara faranta musu rai da ciyar da su daɗin zaman gidan aljanna za ka so naka izo mata sai ba su kan musu ko magana cewar waɗanda suke sun mutu suna ƙanana da Allah ya zafta musu tafiya gidan aljanna za su zuba bakin kofa aljanna su ko ko wuce masu ai baban namu mai ke jira ka gama na suna neman iyayensa su albarkacin su a ƙaraso da su a kan kare sun ma ki tafiya su sun ga babannin su an fahimta to kuma ceton da ake yi da manzo sallallahu alaihi wasallam ke cin albarkaci an fahimta ko ai mai cin albarkacin wani zama sanadiyar samun ci gaban ka ko kuma fita da daga matsala an fahimta ko amma wata da suke da toka ƙari tsiyarka in dai wani ya tsaya ma za ka sha a ba haka wani wannan bai da ake eh, kwashe-kwashe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka